Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu wuraren ma a jamhurin Nijar kuma za a iya kama muka ya tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da nomar da dalal FM kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai sarfila hashin gumen ne daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Cikin shirin za ku ji cewar hukumomi a jamhuriyar Nijar sun kori wasu sojoji biyu daga cikin sojojin da shugaban ƙasa Isu Muhammad ya ce sun yi yunkurin yi masa juyin mulki. haka kuma za ku ji batun koren likitoci masu samun horon zama ƙwararru kimanin dubu goma sha shida ya jayo damuwa kuma kan wannan batu ne ma za mu so mu ji ta bakin ku ta ya za a warware wannan matsalar da ke tsakanin likitocin da gwamnati za mu buɗe muku layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu lambar da za ku kira ita ce b biyu b biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Tana yiwuwa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka kulla tsakanin gwamnatin Najeriya da ƙungiyar 'yan yakin sa kan Niger Delta Avengers da ta yi ƙararin kai hare-haren da suka gurgunta harkar haƙar mai a ƙasar tana ƙasa tana dabo. Jiya Talata wani jami'in NNPC ya faɗawa muryar Amurka cewa gwamnatin Najeriya ta kulle yarjejeniyar sulhu da ƙungiyar 'yan yakin sa kan Niger Delta Avengers to amma sai kungiyar ta avengers ta mai da martani a shafinta na twitter cewa bata kulla wata yarjejeniya da gwamnatin najeriya ba hare-haren da 'yan kungiyar avengers suke kaiwa ya rage yawan man da najeriya ke haƙowa a kwanan nan gwamnatin najeriya ta ba da sanarwa cewa za ta rage yawan sojojinta a yankin za ta kuma yi shawarar samun zaman lafiya da kungiyar avengers gwamnatin ƙasar eritrea ta faɗa wa ƙungiyar kare haƙƙin jama'a ta majalisar ɗinkin duniya cewa ƙasar ethiopia da makwauciyarta tana shirin ƙaddamar da yaƙi gadan-gadan a kan yankinta kwanan nan sojojin eritrea da ethiopia suka yi gama a kan iyakarsu ƙasashen biyu suna zargin juna da laifin fara tsokana faɗa ciki har da mummunan gumurzin da suka yi a kewayen fagen dagan tsaro na wani yankin da ke kudu da asmara babban birnin ƙasar eritrea a makon jiya ma'aikatar harkokin wajen eritrea ta zargi amurka da laifin cewa tana da hannu a wajen karawa ethiopia karfin gwiwar harin da aka kai mata to amma mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka jan karbi ya yi watsi da zargin yana mai kira ga kasashen biyu da su yi aikin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yau Laraba 'yan majalisar wakilan Amurka 'yan jam'iyyar Democrat kimamin su talatin suka yi zaman dirshan na ba zato ko kuma ba sabon ba a zauren majalisar domin nuna rashin amincewarsu ga kiyawa da 'yan jam'iyyar Republican suka yi na jefa ƙuri'a a kan gita tsauraran matakan sayan bindiga a sakamakon kashe mutane da wani ɗan bindiga ya yi a kwanan nan. 'Yan majalisar da 'yan tawayen sun yi jerin gwano a harabar majalisar wakilai suka ba da sanarwar cewa suna zanga-zangar ce domin matsawa kakakin majalisar Paul Ryan lambar ganin majalisar ta ci gaba da zama domin yin muhawara akan wannan batu. 'Yan jam'iyyar Democrat ɗin sun buƙaci majalisa ta yi muhawara sannan ta jefa ƙuri'a akan wannan matakin faɗaɗa binciken mutum kafin a sayar masa da bindiga. Suna son a ɗauki wannan mataki ne domin hana waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne samun sukunin sayan bindiga. daga ƙarshe a lokacin da wani ɗan asalin ƙasar syria mai suna muhammad kainulla ya zo shi da iyayensa suka zauna a garin prospect park da ke jihar new jersey a nan amurka a 1991 kimanin shekaru 25 da suka shige bai taɓa tunanin cewa watan wata rana zai zama magajin gari ba kafin su zo nan amurka muhammad kainullah da iyayensa sun arce daga siriya alaf 1980 a lokacin da aka yi boran farko wa gwamnatin tsohon shugaban siriya marigayi hafiz al-assad lokacin kainullah yana da shekaru biyar da haihuwa shi da iyayensa suka arce zuwa kasar saudi arabiya shekaru goma sha ɗaya bayan haka suka ƙaura zuwa nan amurka muhammad kainullah ya ce garin prospect park da ke kimanin mutane dubu shida kimanin kilomita 35 daga unguwar manhattan birnin new york ya ta daɗe tana maraba da baƙi 'yan gudun hijira baya kyamar su kamar wasu wurare ya ce a lokaci ɗaya suna nuna sha'awar aikin sa kai na 'yan kwana-kwana ɗari da da hudu, birnin ya yi wa ƙa'idojinsa kwaskwarima ta yadda baƙi 'yan kaka gida za su samu sukunin yin wannan aiki sai ga shi kwanci tashi yau shine magajin wannan gari na prospect park labarin duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomi a jamhuriyar nijar sun kori wasu sojoji biyu daga cikin sojojin da shugaban kasa isu muhammad a jawabinsa na ranar 17 disambar shekara ta 2015 ya sanar cewa sun yi yunkurin kifar da shi da karagar mulki wakilin musulun mumina barma ya aiko mana rahoto daga yamai ta hanyar wata takardar da shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya saka wa hannu a farkon watan nan na Yuni ne aka sanar da waɗannan hafsoshin soja su Letinan Awal Ambali da Chef de Bataillon Isufu Umaru cewa an tuɓe musu kakinsu na soja saboda samun su da aikata mummunan laifi. Wannan na matsayin wani bangare na ci gaban binciken sojojin da ake zargi da yunkurin kifar da gwamnati a shekarar da ta gabata. babban sakataren gwamnati gandu zakara da muka tuntuɓa ta waya domin jin ƙarin haske akan wannan mataki ya bayyana cewa yana cikin wani taro yanzu haka dai wannan mataki na korar awal ambali da isufu umaru daga kan aikinsu na soja shine labarin da ya fi ɗaukar hankalin jaridu masu zaman kansu a nan nishar editan jaridar lebanon musa aksar na mai sharhi a kan al'amuran tsaro wanga mataki ne ake fara ɗauka a hudda ka soji sannan a zo a maka shari'a to an ɗauki wannan mataki mai shari'a na nan ta yi tunda yanzu a zancen gada nake muku duka takardun da waɗanda suka yi da sojin da eh, horar hula duka an kawo su a nan eh, wajen juju juju yana ne yana bincike yana kiran mutane yana dubi wanda ya laihi da wanda bai yi ba kuma a gaban mutane sun sani in abun ga gaskiya ne wanda bai yi laihi ba in allah yarda na san juju ya san ya sake shi ko wanda ya laihi kuma a san matakin da aka ɗauka su biyu ne kawai eh, muka samu su kuma ka san abun sannu-sannu ake biyar shi ka aje a ɗauki wani mataki wanda yake a zargi mutum abun da bai yi ba. Sai dai abin lura takardar da ke bayyana matakin shugaba Isu Muhammadu na tuɓe wa waɗannan sojoji kaki wacce kofinta ya shigo hannunmu ba ta ɗauke da sa hannun waɗannan hafsoshi. masu rajin kare demokradiyya irin su malam lawali abubakar na da damuwa akan rashin fitowar hukumomin nijar su sanar da 'yan ƙasa abin da ke kwaruwa da kuma dalilansu na ɗaukar wannan mataki demokradiyya tana so duk in ka kama mutum da laihi sai a huto a yi sanarwa duniya gaba ɗaya ta sani 'yan ƙasa su sani lalle wani ya yi laihi kaza saboda wannan laihin doka ta kama shi kuma an duba an ga bai kamata ba kenan bai dace ba ya ci gaba da aikin soja na biyu ya kamata ya zamanto 'yan uwansu su kansu kotu da ya yi shari'a ya kira su ya gaya musu kuma ya zamanto shi wanda aka yi zargi ya zamanto an ba su izinin su huto su zo su gayi gaban koti sun yarda ko ba su yarda da wannan zargin to in har ba a yi haka ba kenan abu an sa son rai kenan abun bai dace ba ya zamanto kenan yau da abin da ke wakana a Nijar mutane sai su rika sa Eh, ruduwa a cikin shi da rashin yarda hafsoshi sama da goma ne ma'aikantan ƙasar nijar suka cafke a tsakiyar watan disambar 2015 saboda zargin su da yunkurin juyin mulki ministan tsaron ƙasa na wancan lokaci karige mamadu a wani taron manema labarai da ya kira a farkon shekarar 2016 ya bayyana cewa za a gurfanar da waɗannan hafsoshi gaban kotun shari'ar sojoji domin tantance zahirin waɗanda ke da hannu kuma ya tabbatar da cewa za a yi adalci Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaishe da Sule, yanzu kuma ga Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani akan likitocin da aka kora a faɗin Najeriya. umarnin korar likitoci masu aikin samun horon zama kwararru wato resident doctors kimanin su dubu goma sha shida ya jawo nuna damuwa hatta daga kungiyar kasashen da burtaniya ta yi mulkin mallaka wato commonwealth ministan lafiyar najeriya isaac adewale ya rantaba hannu kan wannan umarnin da ya nuna ba sauran zantawa da likitocin masu yajin aiki na tambayi tsohon ma'aikacin gwamnati da ya ritaya malam tanko iya menene yake gani illa ko amfanin wannan kora daga aiki da daukar matakin daukar sabbin ma'aikata a gaskiya koran likitoci daga asibitocinmu hadari ne a gare mu saboda dimbin marasa lafiya da ke kwance a gadajen asibiti a yawa kasar nan amma kuma shi ma likitoci su yi bore su ce sun janye su bar asibiti ba tare da wani ɗansu dalilai wanda yake talakawa sun san ga abin da ake ciki ko na abin nan ba shi ma har ila yau hadari ne a gare su ba su kyauta ba mamalan tunku idan ka duba ai akwai dimbin masu neman aiki ne an ce a mai gurbin su da masu neman aiki waɗanda za su yi gudanar da wannan aikin eto eh a cikin ainihin abin da ake kira transition wato daga wannan daga wannan fage zuwa wannan fage kafin a ce an yi hoɓɓasa an tantance sunayen waɗanda za su zo abin nan an samu mutane da dama da za su jikata mutuwa su mamaki da sauran haka ala dai hadari ne na waɗannan ainihin halayya na likitoci mana Najeriya. menene yanzu waɗannan dubban likitoci za su iya yi ma'ana shin suna da wata madafa a shari'a da za su iya bin wani haƙƙinsu ga lauya mai zaman kansa abuja barista umar zaga akwai dokokin da ake kira labor laws wayannan dokokin sun ba ma ma'aikata dama na yin ƙorafe-ƙorafensu daga cikin wannan ƙorafe-ƙorafe har da yajin aiki kuma ni ban san abin da aka yi amfani da shi ba aka ce an kori ma'aikata dubu goma sha hudu ne ko dubu goma sha shida dole akwai shi minista zai ba da bayanin dokokin da ya amfani da suna koran ma'aikata na ga ma'aikatan suna da iko su ma su shigar da kara ko su nemi wani haƙƙin su na da eh, wannan sosai kuwa akwai kotu musamman da aka yi national industrial court wadda take sasanta resolving in dispute tsakanin ma'aikata da wayanda suka ɗauke su aiki so suna da haƙƙi sosai da za su sa kara kotu su ji dalilin da ya sa aka kore su. kwararrun likitocin najeriya dai da dama sukan zura dai daga kasar su tafi wasu kasashe da sukan samu albashi mai tsoka da yanayin aiki mai inganci hakan kuma na jefa sashen kiwon lafiyar najeriya cikin garari nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya a gaishe da nasiru nan ba ya ba za mu buɗe layukan wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku tambayar ma yau ita ce ta yaya za a warware wannan matsalar da ke tsakanin likitoci da gwamnati za ku iya mu da wannan lambar biyu biyar shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. kaje aleyo na la bedo kaje kada bedo ale ale aleyo na la bedo yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla mun sami kiranmu na farko daga Benin, wane ne akan layi? Malam na Benin to bari mu je Katsina wane ne akan layi daga Katsina? Ya sunan malamin ba mu je sunan malamin ba. Sunana Shehu Adamu Dauda a fuskar Local Gamma Katsina State. Shehu Adamu to menene ra'ayinka game da abin da muke magana a kai? eh ni na kawai kamata ya gaskiyar lamari gwamnatocin kasar nan su dauki likitocin nan da musammanci sosai da za su iya bayar su albashin da ba za su rika hita waje suna ainihin yin aiki ba a can wurin su zo su dawo gida a inganta gida najeriya sosai yadda za mu samu cikakkun likitocin da za su rika zuwa lahiyar mu. to ma da lamun gode kwarai da gaske da ra'ayin kamalin shehu bari mu je nasarawa ne ne akan layi. Assalamu alaikum suna na shafa laikacin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa Shabilu Haji barka da aiki. Lafiya sannan malam. Shafa to menene ra'ayinka kan wannan batu da muke na likitoci da eh, gwamnati? Gaskiya malam ina son jawo hankalin gwamnati gaskiya abinda gwamnatin nan fa ta yi ya kamata ta dawo da baya fa ta duba. Dan kam in aka ce a irin wannan lokaci an zo an kori wayannan likitoci kafin mu samu likitocin da za su zo su maye to baka ganin baka ganin gwamnatin ta ce a maye gurbin su da wanda ba su da aiki a yanzu haka a'a malam gaskiya maganan cewa a maye gurbin waɗannan ba zai yiwu ba abin da ya kamata shine a neme su ne a zauna da su a ji kukansu in za a iya musu a musu in ba za a iya musu ba a basu a guri zuwa na wani lokaci a zo a cika musu ma da lamun gode kwarai da gaske shafale da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Jos wane ne akan layi? Malam kana tare da ni? To ina jin dai layinsa ya goce na Jos. To sai da ya kara kokarin kiran ma ko za a same mu. Kada a manta dai yau batun da muke magana a kai shine batun likitocin da aka kora wato menene ya za a shawo kan wani al'amari da ke faruwa tsakanin gwamnati da likitoci layan mu a buɗe yake ku kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku to yanzu mun sami kira daga abuja wane ne akan layi Hassan mu Hassan na Uzaini Muhammad ne daga Abuja. To Malam Hassan ɗan kashe rediyonka. To madalla. Yau to menene ra'ayinka kan wannan batu da muke magana a yau? Eh to hakikanin gaskiya yanzu na kama ku so zan iya jin yake tattaunawa. Wato batun da muke magana shine batun cewar an kori wasu likitoci kusan dubu goma sha shida a Najeriya. Shine muke son mu ji ra'ayinku ta yaya za a warware wannan matsala tsakanin likitoci da gwamnati. To ya kamata su ma likitocin to gwamnati ta duba eh, a tsaya a bincike su a masu bincike sosai idan aka duba lallai ba ba san zuciya cikin abun ya kamata gwamnati a mai da su amma idan aka gane suna da cin hanci da rashawa suke kawo a Najeriya aka mata a cire su a kawo masu kawo mana canji a Najeriya. To madalla mun gode kwarai da gaske Malam Hassan bar mu je mai dogurwa ne ne akan layi. Wane ne akan layi daga Maiduguri? to da alamu dai layinsa ya goce to jama'a ai ta kokarin kiran mu dai layukan wayan mu a buɗe suke yanzu haka kuma kar manta namba to mun sami kira daga Kaduna ba mu je Kaduna wane ne akan layi daga Kaduna Assalamu alaikum Amin wa alaikum assalam ya suna malamin kuna magana da baban gida mai walda daga gada daga yan Kaduna Najeriya Baban gida to menene ra'ayinka game da wannan batu da muke magana? magana na gaskiya wannan maganan da wanda ya sauka yanzu ya yi daidai ya kamata ya zamanto a tsaya a yi abin nan din da ya kamata idan suna da son zuciya to in kun ba su da son zuciya a dawo da su to ba ga rashin biyan su kuɗin da suke bukata shine ya janyo haka wannan yajin aikin da suke kuma irin hakan yakan janyo likitocin su bar ƙasa su tafi wasu ƙasashe domin ana biyan su wani abubuwan da suka fi maiko a wani wajen eh to gaskiya ya kamata to kuma inda har suna da wannan kwarewar a tsaya a duba lamarin to da lamun gode kwarai da gaske da ra'ayinka malam baban gida to da haka muka kawo karshen daga wayoyinmu a yau sai kuma gobe idan allah kai mu za mu ba ku dama To madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga shirin na gaba. Wasanni a takaice. ministan matasa da wasanni na kasar ghana nilan Tivanapo, ya nuna damuwansa ga yadda ake baiwa 'yan ghana black stars kujerar jirgin sama mai tsada idan aka gayyace su su yi wa kasar wasa ministan da ake ganin sa mai sukan lamiri ne akan abubuwan da hukumar kwallon kafa ta gfa take wa kungiyar ghana black star tun lokacin da ya kama aiki a matsayin sa na ministan matasa da wasanni yana nan yana ci gaba da jawo hukumar gfa da black stars bakin jini wurin al'umman kasar da yake hira da wata gidan talabijin a birnin accra ministan ya bayyana al'ajabin al'ajabinsa akan kudade da ake baiwa 'yan wasan na ladan nasara da suke yi tun kafin shiga gasa na afirka da ma na duniya baki ɗaya. a wata sabuwa kuma ministan ya rubuta wa hukumar gfa da ta mai bayani akan duk wata kwangila da yarjejeniyoyi da ta kulla akan wasannin zumunci da ghana blaster da sauran kungiyoyin kwallon kafa na kasar suke yi a cikin wannan lokaci a cewar wasu jami'an hukumar gfa ministan matasa da wasannin da ba shi da hurumin shiga duk wata tattaunawa da hukumar za ta yi da manyan hukumomin kwallo kan wasanni saboda wa'annan kungiyoyi dai na ƙasa ne don haka wasanni da za su yi ko na zumunta ne ko kuma a hukumance bai yiwuwa ya tsoma bakinsa a ciki sai dai ministan ya ce hukumar ta rubuta masa jawabinsu a hukumance na cewa ba shi da hurumin shiga harkokin hukumar ko kuma ta haɗu da shi a kotu akan wannan batu a ƙarshen wannan mako ne za a fara wasannin zagaye na biyu na premier league din ghana bayan hutun makonni uku da hukumar league din ta baiwa ƙungiyoyin wasan su kimtsa kansu don yin wasanni goma sha biyar a zagaye na biyu ana sa ran za a ga wasanni masu ƙayatarwa a makon farko na zagaye na biyun wa all stars da take kan gaba a jirin ƙungiyoyin premier league din ghana ana kyautata mata zato za ta ci gaba da ɗirewa sama a yayin da ake ganin kuma su asanci kotoko za ta sake janyo hankalin magoya bayanta a zagaye na biyun bayan fushi da suka yi da aka doke ta a gasar zakarun ƙasar na mtnfa ita kuwa a house of folk ana ganin za ta fara zagaye na biyun ne ba tare da ko ɗinta ba babban sakataren hukumar 'yan damben boxing masu tasowa ta ghana patrick anyudo hukufi ya ce gobe alhamis 23 ga wannan watan yuni ne za a kammala rubuta sunayen 'yan damben boxing da ke sha'awar shiga wasannin olympics da za a yi a rio ta kasar brazil hukumar damben boxing ta ƙasa da ƙasa tare da haɗin gwiwar olympic ta ƙasa da ƙasa suka bullo da wannan tsarin professional boxing a cikin jerin wasannin da za a yi a rio An fara wannan tsarin ne a karo na farko a St. Louis a shekarar 1904 inda ake bari 'yan dambe suna saka hula don kare kansu daga rauni. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ranar 14 ga watan Fabrairu na wannan shekarar ne Majalisar Kasar Haiti ta zaɓo Jocelyn Prevere a matsayin sabon shugaban ƙasa na wucin gadi. Mako ɗaya bayan da shugaba Michel Martel ya sauka daga mulki ba tare da ya bar mai gadansa ba. Mr. Prevere ya yi aiki a matsayin shugaban ƙasa na wucin gadi na tsawon kwanaki 120 amma zaben da aka shirya yi ran 24 ga watan afrilu a bisa yarjejeniya tsakanin masu ruwa da tsaki a haiti ba a gudanar da shi ba kwanaki 120 da mr prive ya yi a matsayin shugaban wuccin gadi ya zo ƙarshe ne ranar 14 ga watan yuni kuma amurka da ƙawayenta na kasa da kasa suna matsa kira akan majalisar dokokin ƙasar da ta gaggauta ɗaukar matakin komawa kan tafarkin demokradiyya ta hanyar shirya zaɓuka da kuma ɗora shugaban da za a zaɓa ba tare da ɓata lokaci ba. A wata sanarwa da ya fitar a ranar 15 ga watan Yuni, wakili na musamman ga babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran wakilan ƙasashen duniya a Haiti da ake kira Core Group, waɗanda suka haɗa da jakadun ƙasashen Brazil, Canada, France, Spain, Amurka, Ƙungiyar Tarayyar Turai da wakili na musamman na ƙungiyar jihohin Amurka sun nuna damuwar su ainin saboda babu wani mataki da aka ɗauka na tabbatar da ganin ba a zarce ranar 13 ga watan Yuni ba a shirya zaɓe ba, kamar yadda aka tanada a cikin yarjejeniyar biyar ga watan Fabrairun. don haka sun yi kira ga majalisar kasar da ta ɗauki mataki kuma ta nemo bakin zaren da ke hana a zo a sami wani giɓi na mulki a yi ƙoƙarin shirin komawa tsarin demokradiyya ta yin zaɓe ba da ɓata lokaci ba haka kuma sanarwar ta yi kira ga masu ruwa da tsaki da jam'iyyun ƙasa da 'yan takara da magoya bayansu da baki ɗayan al'umma da su tabbatar da zaman lafiya kuma su guji tada tarzoma. ƙudurin da hukumar zaben ƙasar ta ɗauka na sake fara shirin zaben shugaban ƙasa daga zagayen farko ba zai taimaka wa demokradiyyar haiti ba wannan zai ƙara yawan lokaci da kuɗaɗe da za a buƙata don kammala shirye-shiryen zaben da tun a shekarar 2015 ya kamata a ce an yi shi an gama al'ummar haiti sun cancanci a saurare su amma ba a taka musu birki ba Amurka ta nuna nadamanta na sake ɗaga lokacin zaben. A nata ɓangare Amurka ta kagara ta ga ranar da za a gaggauta ɗaura duk wanda aka zaba kan kujerarsa ta mulki, wanda kuma zai iya yin aiki da Amurka da wasu ƙawayenta don magance ƙalubaloli da ke addaban Haiti. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla, shin yaya azumi yake a wajenku? Ga amsar wani mai sauraron mu. Da farko da ina da suna Hassan Aminu rafkanuwa domin shaidan ba zai kyale mu haka kawai mai ta ibada ba dole zai dinga zuwa mana da wasu wasi dole zai dinga zuwa mana da nuka na duniya dole zai dinga zuwa mana da lissafe lissafe shagonka yaya ya kasuwanka an yi ciniki ko ba a ciniki ba amma duka wannan gaba ɗaya ba zai tashi zuwa maka ba sai a sallah wai har wasu malamai ma masu hikima sukan ce in ka nemi abu baka gani ba to ka karbata sallah da ka fara sallah sai shaidan ya fara maka tunani sai a waye gari ka tuna ina ka ije wannan abu shaidan ne yake sa mu mutane yake sa wa al'umma rudu a duk lokacin da suka tashi za su gabatar da sallah to wannan shine dalilin da yasa ake kiran wannan sujada guda biyu da ainihin sujada ta rafkanuwa sujada na sahawi malamai kan kasa shi gida biyu akwai sujada kabiliya akwai sujada ba'adiyya. menene sujada kabiliya shine duk sujadan da ake yi gabanin wato ai sallama kowa ya san da an yi sallama sallah ta cika to kaga kafin ai sallama sai ai waɗannan sujudu guda biyu ya zama kabiliya kenan sannan sai na biyu shine ba'adiyya ita ce sujadan da ake ita kuma bayan an ƙare sallama kaga daga kalman ba'adu kenan a larabci to yanzu mutum ya ƙare sallama to sai ya gabatar da sujadu guda biyu to ya zama ba'adiyya kenan to malamai sun tattauna sosai amma sun takaita domin masu saurare su fahimta suka ce su waɗannan sujadu guda biyu sabubban da ke kawo su su ne kaɗai abu guda uku abu na farko shine annukusan ragi a sallah tabbas yana haifan ma mutum ɗaya daga cikin waɗannan sujadu, ko dai ba'adiyya ko ƙabiliya sannan abu na biyu cikin sabubban da ke jawo wa mutum ya wannan sujada a sallah shine ainihin azziyada ƙari a sallah sannan abu na uku shine a shakku ko kwanto a kan ragi ko ƙari to Allah saka alkhairi kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya Tana yiwuwa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka kulla tsakanin gwamnatin Najeriya da ƙungiyar 'yan yakin sa kan naja Delta Adventures da ta yi ƙirarin kai hare-haren da suka gurgunta harkar haƙar mai a ƙasar tana ƙasa tana dabo. Domin a yayin da gwamnatin Najeriya ke cewa ta kulle yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ita kuma ƙungiyar ta Avengers ta mai da martani a shafinta na Twitter cewa bata kula wata yarjejeniya da gwamnatin Najeriya ba. Gwamnatin ƙasar Eritrea ta faɗa wa ƙungiyar kare haƙƙin jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya cewa ƙasar Ethiopia makwabciyarta tana shirin ƙaddamar da yaƙi gadan-gadan a kan yankinta. A kwanan nan sojojin ƙasashen biyu suka yi gama a kan iyakarsu. Ƙasashen biyu suna zargin juna da fara tsokanar faɗa, ciki har da mummunar gumurzun da suka yi a kewayen fagen dagan Sirona, wani yanki da ke kudu da Asmara babban birnin ƙasar Eritrea. Yau Laraba 'yan majalisar wakilan Amurka 'yan jam'iyyar Democrat suka yi zaman dirshan domin nuna rashin amincewarsu a kan kiyawar da majalisar ta yi na zaman wato ƙara ƙa'idodin sayan bindiga. Da takaitattun labaran muka ka ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin mai ali da ta taya na gabatar da shirin da kuma daniel brown wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu na yau nisar filhashin gumel ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum